Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Wannan muryar waɗansu mata ne da ke zanga-zanga a ƙofar Majalisar Dokokin Najeriya, bayan fatali da majalisar ta yi da ƙudurin neman a sama wa mata kujeru na musamman a majalisun tarayya da jihohi, tare da ba su kaso 35 cikin 100 na mukaman shugabancin jam'iyyun siyasa a ƙasar a ranar Litinin. Matan sun nuna rashin gamsuwa da ƙin amincewa da ƙudurori biyar da aka gabatar a gaban majalisar da nufin kyautata rayuwar mata, amma majalisar ta yi fatali da su. Ko menene dalilan da suka hana majalisar amincewa da waɗannan ƙudurori? Sunana Balarabe Alkasim kuma ni ne mai ɗaukowa jaridar Daily Trust labarai daga ita majalisar tarayya wato eh, zauren eh, majalisar tarayya ta wakilai a Abuja. Menene dalilan da 'yan majalisa suka bayar na ƙin sa hannu a ƙudurorin da mata suka bayar? To farko dai a zauren majalisa ƙuri'a ake yi kuma akwai wani kaso na ƙuri'a wadda idan ƙudiri ya samu zai wuce idan kuma bai samu ba ba zai wuce ba kuma abin da ya faru kenan su wayannan ƙudurori musamman wanda aka ce za a ware wa mata wasu kujeru a majalisun tarayya da na jihohi bai sami kaso na wannan ƙuri'un ba saboda haka bai samu ya wuce ba abu na biyu kuma shine kamar yadda mai magana da yawun ita majalisa yau ya faɗa ya bayan yana magana da 'yan jarida jarida shine cewa mata dai gaskiya sun yi sake wajen su sami wucewar wannan kuduri saboda akwai abin da ake bukata na misali in kana so kudirin ka ya wuce za ka bi ta sawun wa'anda ya kamata ka bi sawun su kana lallashin su cewa to ga abin da ka sa a gaba saboda haka su taimake ka ya wuce to su mata kamar yadda ya ce gaskiya sun makar ba su yi wannan abun ba sun tashi yi bayan lokaci ya kure misali bayan an zartar da wannan abu a majalisa mun ga mata wajen wai sai kungiyoyi eh, hamsin na mata sun zo suna zanga-zanga a ita majalisa wanda wannan zanga-zanga ta su kusan bata da amfani tunda abin da za a yi an riga an yi kuma ya wuce shi mai magana da yawun majalisa honorable kalu yau abin da ya faɗa ke ne ce to abin da ya faru shine tunda har wannan karin bai tsallake ba har yanzu akwai fata na cewa idan an tashi sake duba eh, shi kundin tsarin mulki wata majalisa ba wannan ba wannan abun wannan kudirin zai zai iya samun ta goma shi ya wuce amma dai a wannan lokacin dai abun da ya faru gaskiya an riga an kashe shi kenan ba wani abu kuma da za a sake yi a ɗaya gefen kuma ita wadda ta ɗauki nauyin wannan ƙuduri wanda ake magana a kai na kujeru na musamman ga mata wato inkiruka onyeji ocha jiya ita ma ta yi magana da 'yan jarida inda take cewa gaskiya ba ta ji daɗin abin da ya faru ba tunda abu ne wanda za a yi wa mata gata misali su samu damar faɗa albarkacin bakin su da kuma damawa da su a ɓangaren mulki musamman a majalisun jiha da na tarayya ta nuna ba ta ji daɗi da abin da ya faru ba ita da kanta jiya lokacin da take magana da 'yan jarida a nan a ofis dinta a majalisa amma a ɗaiɗaikun su 'yan majalisa babu wanda za ka tunkara ya gaya maka cewa ga irin zaben da ya yi akan wannan kudiri cewa ko ya zaɓa ne cewa ya wuce ko kuma a'a amma dai ta wadda ta ɗaunoyin ƙudirin ko jiya ta faɗa cewa mutanen da take tsammanin ba za su kaɗa mai ƙuri'a ba sun kaɗa domin ta ce akwai misali da ana tsammanin ko 'yan majalisa na arewa ba za su so irin wayannan kudiri ba ta ce a'a akwai 'yan majalisa misali na arewa mutanen ta wanda suna ma zaune kusa da ita kuma ta san sun zaɓi cewa wannan kuduri ya wuce saboda haka ba wai magana ce ta wai cewa ko a'a bangaren kudu ko arewa ko wane ne ga waɗanda suka misali suka yi wa abin ƙasar ungulu ba. Balaraba Alƙasim kenan wakilin jaridar Daily Trust a zauren majalisar dokoki. To wai me yasa matan ke buƙatar a saka hannu akan waɗannan ƙudurori da majalisar ta kyamincewa da su? Sunana Maryam Baban Muhammad, shugaban Women in Leadership Initiative Willy Africa. Nan ɗaya dai sanin kowa ne ya sani cewa da ƙyar ne mata ma ta samu position a cikin fati. Ita da, kanta har yau maza sun hana mata wannan damar ma su participating a cikin fati sai dai a yi ending up a ba mace woman leader. So ba da wannan a mukaman siyasa a cikin jam'iyyu. ba a taba ba ma mata wa'annan wannan daman da za su samu su ce wai sun zo sun yi goga sun samu matsayi kowanne sai ka gani maza sun ture su gefe ko ma in za a yi shawara da yake da mahimmanci da ya shafi cewan cigaban jam'iyya ko kuma cigaban ƙasa gaba ɗaya ba za a saka mata a asalin wannan shawaran ba sai dai a basu a gefe-gefe so lokaci ya zo da ya kamata cewan a ba mu mata wani bangare da cewan a ba su gefen da cewan an san tun da an san ba su da karfin su ci gaba da goganniya suna yi karfi da yaji har yau maza sun ki ba mu wannan gefen da za mu yi percentage din da mata za su iya za su iya fitowa su ce sun yi goganniya da maza su ma sun samu wannan matsayin so kaso talatin da biyar zuwa kaso sha biyar bai cinye wajen kaso cikin eh, ɗari ba Hmm. So da suke hana kaso talatin da biyar ɗin nan yanzu wato da yake lokacin da abin zai favorin mata ne shine sai suke cewa wai democrat ya hana cewa a fitar da kaso kaza kazo kaso kaza equal treatment so yanzu ne maza suka san equality suka san maganan equality hmm. So wannan 35% ɗin zuwa goma, sha biyar equality shine daidanniya ko? Daidai da daidai. sosai yanzu ne akan maganan cewa bangaren siyasa da mata suke neman a basu wajen da za a dinga sauraron muryansu ne lokacin da suka ga cewa ba a cima burin demokradiyya ba zai zama na cewa mata suna iya kawo saboda mata su ne ginshikin gida kuma mata suna da murya suna da basira suna da kwakwalwan da za su iya kawo muryansu da shawarwarinsu kan teburin ƙasa gaba ɗaya na ci gaban ƙasa na ci gaban tarayya na ci gaban zaman lafiya a kowane fanni babu yanda mace ba za ta iya kawo shawaranta ba. So in aka ba da wannan bangaren zai tallafa ma mata na ɗaya tunda an dai san mata ba iya ƙarfin um, arzikinsu ya kai na maza ba ne sannan har yanzu sai dai su yi kokowa su samu wani abu har yanzu ba su duk kokowan da mata suke yi ba a basu wannan daman su samu yanda ya kamata ba. So wannan bangaren in an yanke an ba mu mata din zai sa mata su ci gaba da kuma zai rage cin zarafin mata da ake yi. So mu wannan ya nuna mana cewa an datsa muryan mu ne. Duk har yau namiji baya so ya ji muryan mace. Me yasa ci gaban mata zai zama na fargaba a wajensu? Maryam Baba kenan wata mai rajin kare haƙƙin mata a Najeriya. Duk rana ya ta yau Juma'a jaridar Aminiya ke fitowa, abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da editan jaridar Aminiyar Salihu Makera kan manyan labaran da jaridar ta yau ke kunshe da su. To barka da shigowa wannan zauren namu Malam Makera, mai jaridar Aminiya ta wannan makon take tafa mana da su. To babban labarinmu na wannan mako na da kanun yadda Hausawa suka kafa garin 'yan arewa mafi girma a kudu. Wani gari ne shine Agege. Kalmar Agege ta samu asali kuma an kafa garin ne a karni na goma sha takwas. kuma a cikin 'ya'yan wannan gari yanzu haka akwai kwamishina daga cikin 'ya'yan hausawa wanda ke garin a jihar Legas din. Sannan labarinmu na biyu shine gaba da gaban wakilinmu da turji. Hmm. Ta wakilinmu ya gana da turji sun kuma tattauna. Sannan akwai labarin da ke magana zaben 2023 sannan da ke gaban tambuwan. Hmm. sai kuma yadda 'yan siyasa ke neman farraka Kannywood inda yanzu haka ana da kunyoyi guda biyu. A cikin Kannywood din? Eh. tofa Sannan kuma mun tattauna da babban limamin Kano inda ya mana bayanin tarihinsa da gwagwarmayar da ya sha. kuma ya bayanin yadda suka tsaye daga harin boko haram da a masallacin sarki. Na'am. To labaran kasashen waje kuma fa? To a labaran kasashen waje mun tattara shafin gaba ɗaya ne game da rikicin Rasha da Ukraine. Hmm. So mun ɗauko abubuwan da suke faruwa ko suke rika faruwa daki-daki da halin da ake ciki har zuwa lokacin da muka buga jaridar tamu. Na'am. sai labaran al'ajabi. To, a labaran al'ajabi wani bawan Allah ne ya kama cin ɗanyen nama. Inda ya shafa kwana saba'in da takwas a jere. Yana hmm. tunanin wai in yi hakan zai samu tsawon rai. To, fato likita ne ya faɗa mai ya hakan. To, gashi nan dai. <laughs> Sai kuma wani mai maganin gargajiya da ya kafa wata mata kusa a kanta. Hmm. Wai don ta haifi ɗa namiji. Alhali kuma likitoci sun tabbatar cewa ya mace ce a cikin. Da cikin? Eh, da cikin. Na'a. Sannan kuma sai ya gawar wata mata da ta shekara biya a ɗaki ba a sani ba da aka gano. Wato ba ta wari ba kenan. Tana warin ne ya sa ma aka gano ta. Su suna ta kai rahoto ba a bincika ba sai daga baka bincika aka gano cewa ai ta ma mutu kusan shekara biyu. Na'a. sai labaran wasanni. To labarin wasanni kuma mun yi magana ne kan wasar da Najeriya za ta fafata da Ghana na kece ne wanda ɗaya daga su za ta tafi gasar cin kofin duniya na bana da za a yi a Qatar. Hmm. To mun bi ta tarihin haɗuwarsu inda suka haɗu har sau hamsin da shida a baya. Nasar da kowace samu a kan 'yar uwarta kuma wannan idan suka fafata a wannan karan za su fafata sau biyu hmm. za su zamo sun fafata kwallo tsakanin najeriya ganin su hamsin da takwas kenan na'am so wannan shine abin da muka yi a wannan mako To Madalla masu karanta jaridar Aminiya ta kowace Juma'a sai ku garzaya domin sayar wannan jarida domin jin daɗin ku da kuma nishaɗin ku Madalla mun gode. To mun gode. To an gaida Bilkisu Ahmed da editan jaridar Aminiya Salihu Makera. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da kuma ta slash aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Tunin Radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. To da majalisa ta amince da ƙudurorin wani alfanu za su samar ga ci gaban mata a Najeriya baki ɗaya? A sunana Zara Umar Yakub uh, ni ce Vice Chairperson na International Federation of Women Lawyers na Maiduguri Branch. Uh, tana da amfani matuka saboda idan aka duba rawan da mata da gudumawan da mata suke bayarwa saboda kamar a yadda muka sani cewa mata suna playing role wanda ba a sani ba kuma ba a recognizing ba kuma wannan taka wannan nan da mata suke yi din ba karamin taimakawa society yake ba kuma cin zarafin mata da ya yawa ya zama mana damuwa a cikin ƙasa shine zai iya rage wannan abubuwan matsalolin nan da mata suke fesin kuma zai bunƙasar da amfanin arzikin ƙasa saboda idan aka ba ma mata dama za su taka rawa ne ga ci gaban ƙasa gaba ɗaya kuma zai kawo zai rage wayannan matsalolin da mata suke fuskanta a rayuwa saboda bambancin jinsi da kuma bambance-bambancen da ake nuna wa mata saboda jinsinsu. Ke yanzu da ba a sanya hannu sun zamo dokoki ba, waɗanne irin ƙasa kuma za a samu? A to ai duk wa'yansu yanzu aka duba a kasashen da suka ba wa mata da maza equal right aka ba su dama sun ci gaba sosai. Idan mu kuma muka ce ba za a ba ma mata dama ba za a samu ci baya sosai saboda mata yanzu ko da a lokacin da za a yi zaɓe su suke fitowa su ba da su fiye da maza to yanzu an zo an ce ba za a ba su wannan damun ba an suka ce ba za su fito su yi vote nan gaba su zaɓi mazan ba fa kuma me zai faru idan matan sun ce ba za su yi zaɓe ba sai ya zama su kuma maza sun fito sun yi zaɓe kin ga su za su ci gaba da ɗarewa kan karagun mulki kenan A to ai mata ma za su fara zaɓa mata yan uwansu kenan. Ai to zai shi yasa zai kawo matsala. To shi yasa wannan ma yana zai kawo matsaloli kuma mata yanci yawan danne hakkin in zai zo ya kawo matsala gama ga rayuwa kuma ga society din kuma yakan hana ci gaban ƙasa saboda haka wannan shine mu a abin da muke gani yanzu. Barista Zara Umar Yakub, wata lauya a Najeriya. To masu sauraro iya abin da ya sa waka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta za ku iya sauraron shirin a shafinmu na intanet a aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiya trust da kuma tattira.com slash aminiya trust. Ana kuma iya samun shirin a Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout da Spotify da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu, Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku huta lafiya.